Alhaji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin. Ka ba mu ya gagara wanda da ko me nace ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba. Kamar an canza ka fani haka nake gani fa. In ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai. yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun nutsu ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake maganar leshi nake yi to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake nufin ki dan bariki ne ni kenan ko a bariki nake ki ga yadda kika taba kama ni da ita bariki nake yi tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji sai ni ya ne uwar gida uwar gida <laughs> ke da Allah rufe mana baki ana magana ma ka za baki ta waye bai san zaman wajen ku kuke yi ba mu za ki yi wa sharri ni nake zaman waju kenan zaman dajiro nake yi da ke kenan ba a daura mun aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abinda ake cewa a wajen ina yin saki yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atamfofi kuma kwatisi ba ka bayarwa ce fa ne ma gagara ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na ƙara kaunar ki ma wallahi wallahi ki ji tsoron Allah wallahi <laughs> my dear my husband my husband <laughs> was his Allah ya isa tsakanina da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun Allah ya yi da sai an yi wa 'ya'yanka in Allah ya yi da Allah ya isa 'ya'yan wanne kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa yaya ba na haihuwa juya ne ni gwaggo <laughs> ki tsaya ki ji goggo in dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya tahi babu magana aure ki yi haƙuri duk abin da kike so goggo ba abin da ba zan miki abu a duniya ina da kamar ki ne na riga na sake ta saki uku ta ya za a gyara babu magana gyara in na ce zan gyara akan wannan lamarin zaman dajiro kenan zami da ita kawai ai hakuri. to gwaggwa yarinyar nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha AC ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata idan mutum bai gode Allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki haƙuri da Allah ka dai wannan ba magana waya ba ce magana ce kamata ka karasa ta a mota ko ka je a zauna da gogo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah haba to menene ina ruwa na da wani ni ni fa ba sirri ne da ni ba ba kan sirri ba ni da sirri in amma abu sai nayi ina ruwa na da shi ni ina kofin rayuwar wani ne me zan fasa faɗe ka can su karata masu kwafar rayuwar wani yan ara a na ga tsaka ma kan tsaki na ga tsaka ma kan tsaki tsakin ka din wofi mai tsakin ka zai mun in dududum a da ni in duka. wai tsaki ma ne goma na kadin Allah ka tsani ka rabu ni ni ya zai wa tsaki ban da hankali me yafi ni ni ma ya fi ni ko me ba abin da ya fi ka suna ya fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gayan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni ko ba magana suna ba jahili da yake cewa wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turanci ifi if ifi daga nan muka tsaya good mu je kasi mana mu je ko burata jira ma